الحمد لله خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أحمد وأتوب إليه وأستغفره أسبغ علينا من فضله نعما وآلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بحقه وثناء واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله افضل الخليقه بهاء واعلاهم ثناء صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خيار هذه الامه صفاء ووفاء والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم يبعث الله الخلائق حسابا وجزاعا وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون والمسلمات اتقوا الله تبارك وتعالى رب البريات فإنها خير ذكر تدخر في الحياة وبعد الممات وبها تحصل البركات وتنال الكرامات وترفع الدرجات وتقال العثرات وتكفر السيئات ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله إنما إن من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف ومميزات شريعتنا الغراء أنها جاءت بالشمول والكمال فلم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا نظمته أحسن نظام وأكمله وأتقنه وأشمله ولله الحكمة البالغة فيما يخلق ويختار ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير معاشر المسلمين واحدة من الجوانب الرئيسة التي تولاها الإسلام بالعناية والرعاية وأحاطها بسياج منيع من الصيانة والحماية ورسم لها خير منهج لما لها من الأهمية والمكانة الجانب المتعلق بالمرأة وشؤونها ومكانتها في المجتمع ومسؤوليتها في الأمة وما لها من حقوق وما عليها من واجبات كل ذلك لأنها اللبنة الكبرى والنواة الأولى والبنية الأقوى التي يرتكز عليها عمود الأسرة وبناء المجتمع وبالتالي نهضة الأمة وإعلاء فرح حضارتها ولأنها الأم الرؤوم والزوج الحنون الأخت الكريمة والبنت اللطيفة بل هي المدرسة الحقيقية لإعداد الأجيال وصناعة الرجال معاشر الإخوة والأخوات لقد جاء الإسلام والمرأة مهضومة الحقوق محل الشؤم والحقوق مهيدة الجناح محيدة الجناح محملة الجناح مسلوبة الكرامة مهانة مزدراء معل التشاؤم وسوء المعاملة معدودة من ثقة المتاع وأبخس السلع تباع وتشترى تهب وتكترى لا تملك بل تورث بل تقتل وتؤد بلا ذنب ولا دليل فلما أشرق على المأمورة نور الإسلام بحكمته وعدله رفع مكانتها وأعلى شأنها وأعاد لها كرامتها ومنحها حقوقها وألغى مسالك الجاهلية نحوها واعتبرها شريكة للرجل شقيقة له في الحياة وقد ذكر الله في كتابه الكريم مع الرجل في مواضع كثيرة يقول سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ويقول جل شأنه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى بل الله عز وجل حدد صفات الخير فجعل الرجال والنساء فيها سواء قال جل في علاه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والعافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا ولأحمد وأبي داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ولقد أعلن عليه الصلاة والسلام حقوقها وواجباتها وما لها وما عليها في المجتمع العظيم يوم عرفة في حجة الوداع فاتقوا الله عباد الله في زوجاتكم فإن الشكاوى كثيرة وإننا مطالبون بالصبر على المرأة وبالحلم ومن أراد أن تكون امرأته على الصراط المستقيم فقد أخطأ خطأ مبينا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج لن تستقيم لك على طريقة فإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها ثلاثها فلماذا ننظر في عيوبنا قل أن ننظر في عيوب غيرنا لماذا لا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا قل لي يا أيها الرجل إذا أردت المرأة كاملة لا عيب فيها فالمرأة أيضا تريد رجلا كاملا لا عيب فيه وهل يوجد رجل كامل لا عيب فيه أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن يأخذ الجنة فينا إلى العدل وأن يوفقنا لما فيه رضاه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wadda ta kasance a ranar takwas da safar nan da musulunci tana nuna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai a lokacin da kalan da ɗan boko ke nuna ishirin ga watan goma sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan hudu ba ta yi magana ne dangane da matsayin mace a addinin musulunci addinin musulunci kammalallen addini ne wanda ya gane dukkan sassa na rayuwar ɗan adam sai har ya gane rayuwar wasu da ke zaune tare da mu a bisa doron ƙasa wanda ba bil adama ita kuma mace ita ce rabin ɗan adam rabin al'umma kai ita ce ma rabi mafi yawa a mafi yawan al'ummomi mata sun fi maza yawa kafin zuwan musulunci ba a san darajar mace ba ba a san matsayinta ba kaya ce haja ce da ake saye ake saidawa mace abin da ake shi'unci da ita ne duk matsalar da ta same ka za ka ce dalilin matar da ke karkashin ka ce ita babu alkhairi ta tare da ita da turane yan hada a zamanin jahiliya ana sanya mace yin zina don ta kawo kuɗi ana aurar da ita ga wanda aka ga dama duk yadda aka ga dama a karɓi abin da aka ga dama ana auren ko mata nawa ake so babu shanke babu samaki babu samaki kamar da kake mallakar riga ko nawa ka ga dama sai a wancan zamani na jahiliya ma ba ka mallaka yawan riguna irin adadin yawan matan da kake mallaka a wasu sassa na duniya ba a yarda ba san cewa mace mutunci wasu malamai a ƙasar rasha sun ba da fatawa cewa mace na jasa ce matsayin daidai yake da kai a jahiliyar larabawa uba yakan sayar da ɗiyar cikinsa yakan kuma zai da mahaifiyar cikin daji a lokacin da take cikin idan ta haifi ɗan namiji ya dawo gida yana murna yana sarki idan ta haifi ya mace daga can za a yi gina a rufe ya dawo haka nan gara kada amma zo da abin ta ya kado an yi abin kunya kake mace kafin zuwa musulunci idan wani abin laifi ba wai a ce abin da za a yi kisasi misali ko a ce a ba da biya a ta kai wannan matsayin ba addinai duk da ke akwai wa'inda suke da origin daga sama wa'inda asalinsu daga sama ne Allah ya saukar da su ba su ka komai da yanayin wulaƙanta ba da ake a wancan lokacin ba idan mutanen rasha sun yi fatawa cewa na jasa ce yahuda sun ce ba na jasa ba ce ko yaushe amma duk sun da take hala na jasa ba a wannan lokaci ba a ce abincin da ta dafa ba a zama kusa da ita idan mace na haila rumfa ake mata bayan gida can a rinka aika mata abinci ana nika mata fasada kamar yadda kake turki akuya ko wata dabba a gefen gidanka kana ba ta abinci in so sai a rinka kai mata gurasa da ruwa sai da ta gama haila ta dawo ko kuma sannan miji ya san matarsa ce sai sa ta ake rufe wanda ya gane kiristoci duk da ba su kyaman mace a lokacin haila su a wurin kuma ma ko tana haina ma saduwa ake nita su kazamai ne amma kuma suna yi mata wani mummunan kallo na cewa ita ce ummul hada'isin duk wani shafi da bala'i da hasara a duniya kuma a ganin su ita ce kofa ɗan ƙarin ta shiga wuta a ƙasashe irin indiya idan namiji ya mutu za a ƙona gawarsa amma za a ƙona matarsa tare da shi daren da عشان هو مسلمين لكن ده حكم الفيدريشن النبي قال لها يبينها مسلمتي صلى الله عليه وسلم مسلمتي يبين هذا أوسع سنقاط هو مسلمتي هكوشية يحانا أبعل الشيطة يتبه تمت بمسلمتك هذا درجة يسيّا وتربو أسفن جاده يشهدوا أي كلا جد لم يجد زي أرمو تامسا إذا كي تبادل أرمو مجد بقى مسلمتي جميل دعاكا ولا ميت دعاكا من عمل صالح من ذكر أو أنسى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسى ما قلت إن الله تعالى يزعنا سفو في لقى ليه قدابونا متى عنه قدابونا وشان رسولي الله يكيحه بيبر ما تأبا يا بسيدي حدا ما ما دمت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما da aka gafara da lada da shiga aljanna sai zamo na namiji ne ba ci gaba ɗaya idan sun bi Allah yadda ya kamata a musulunci ba ci guda ɗaya tana iya cin namiji dubu idan ta fi su imani يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فها إن أكرمكم عند الله تتقوا za ka ana iya samun mace guda mai kyakkyawa, wadda ta fi duk tarin mutanen garin shi alheri da falala da daraja a gurin Allah a alƙur'ani akwai labarin mataye na gargaru kamar asiya masu fir'aun da ta karkashin da saraki fajiri azzalumi kangarare amma imanin ke ta bi Allah تداو كلا رقم ألا يكفي تأكل إيمان يربع تدا شر فرعون أقي لابار مريم أقي سورة من زمن كانت مريم في القرآن ودك ستي ما يسر النبي إيسى عليه الصلاة والسلام أقي لابار ما هي تيتك ودك سيدا كان كيت أو قروا بألا سوى أبنك كتين تكين زي بنتها الكيشي ذات فشي هدي من مسلاتي ألا بباتا نمجي بسي بات مسي حتى وليس الذكر كالأنثى ألا بكتبها إلى نمجي بسي وإني سميتها مريم وإني أحرمها بك وذبيتها من الشيطان الرجيم فلن تعدي أحبك الله جدا تتبرى بدما تبع الله كليه أنت يا يكريم أقول كرائي كرائي كما كان النبي أكل القرآن تبع كله من أي أكل القرآن أقول أبارك سراكنا ديوه mafi yawan su a sharare ne aksarin sarakunan da Allah ya bada labarin cikin Qur'ani ya faɗe su ne don ya buga misali da su akan mutanen banza mace guda sarauniyar Allah ya kawo tarihi cikin Qur'ani ita kuma wannan ita ke salihan nan mai hankali mai basira mai sanin makamin mulki wadda ta fi fir'auna sau biliyan alheri ita ce wadda aka kawo mu annabi Sulaimana karar ta cewa tana shirka. Annabi Sulaimana ya rubuta mata takaitaccen wasiƙa. Ya rubuta mata telegram. Sa'ara guda innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi ar rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ya ka alayya rubuta mata kenan. Ki aiki da mu gwada shi mu gani. Da gaskiya ko ɗan son duniya تحيكه مكي سوتا لما يدع مكي سوتا لما تبرا قنا تسي مجيء مجيء حميد جنونا تجي تجني مكي تسكيا لألا تعليك غير إفا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يا أبن جي للي نازل بشحنا يؤمن الذي يبايئنا شكرا شبا ديني شبا sannan saboda tsabar hikima da ganewa ita wa aslamtu ma'a Sulaiman ba ta ce aslamtu li Sulaiman ba Sulaiman da kawo musulunci ba a'a yanzu ita da ki kafaɗa da kafaɗa ma'a Sulaiman tare da Sulaiman ba wai na miƙa waya da Sulaiman ba a'a na miƙa waya tare da Sulaiman kawa lillahi rabbil alamin duk kusancewa tauhidi in annaba suka yi bayanin sa nan take ne an fahimce shi duka ta zama sanadiyar musulunta gaba ɗaya الأم يمكن حسيمت أول تلوكش كتب في الضوء هذا بقى مدى جيني إذا كفاري اللي الله تعالى فهو إيه؟ لحكا الضوء ألا ما لا كاتين قرآني سوء الشرين بتقل مداني فسجي أي إيه أسير الأمة سنك أبا بوا يوا في الله تعالى يوا يسجيك يا بجاد أما سنك القرآن أبا كتب ديك يكون غير نجوا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وكامل ولي الصديق في القرآن سيدي دلولي أما بعد الصناعة وأمه صديقة كان يأكلان القرآن ma'aunin gane الدين المسلم في وفي من تركي وفي من قري shine ya kasance matarsa ta fi jin daɗin zama da shi fiye da kowa wannan shi ne mutumin kirki jinin musulunci ba daga baki na ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ta akmalu almu'minina imanan ahasimuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum lil nisa'i mutane suka fi kowa kammalar imani su ne wanda suka fi kyawun hali ba su da suka fi ilimi ba ba su da suka fi wa'azi ba ba su ne da suka fi yawan sadaka ba ba su ne da suka fi yawan sallar dare ba ba su ne da suka fi yawan azumi ba mafi kammalar imani su ne masu daɗin zama su ne wanda in ka zauna da su za ka so in ka hulɗa da su za ka yarda da su in ka ba su aminci za ka ji daɗi in suka maka magana za su faɗa maka gaskiya wannan su ne mafi kammalar imani وخياركم خياركم لنسائهم waɗanda suke a kan ma'aunai mafi fita a cikin mafi alkhairin ku su ne waɗanda suka fi zama mafi alkhairin ku ba ta yanki in duk ta kyautu ta ma duniya ka muna nama matarka kai a miza ne shi a cikin filin banza ne in duniya zaune ka ta kai karatu amma matar tana gida cikin jahilci tana kwana da bakin cikin da damuwarka tana kwana da jaɗin miyagun maganganunka a mizanin musulunci kai a sharabu ka iya da iyalinka كاتن كتامس كاتن سلو لك نسع الله كاتن أجل نسع رمضان كل بعد الظهر أباك إيه كل حد عيد وانتر الأباك إيه وكان أمين زاد الشريعة كلا تكون مسي في المتع سلو الشريعة دي مجيئة ومضى ثانية يا أبو جماعة والإلم مطيني مستكي نيمة wasu irin martaba za ka nemo waje wani waje daban ba cikin musulunci ba ba da zaton akwai inda masu take da martaba ta inuwar addinin musulunci a farkon millennium shekara ta dubu biyu an yi wani taro na duniya inda aka tara mata nau'i-nau'i aka fito da wasu tsare-tsare da wasu dokoki wanda aka tallata ma kasashen musulmi da sunan wai za a samu mace mafita a raba ta da wahala amma hakikanin gaskiya wannan dokoki babban matsasojin su shi ne a raba ta da aure a hidda ita a kore ta da cikin gida da Allah ɗauke ta ke mata talib a sauwaƙe mata yin zina a ruga mata ciki sannan a sauwaƙe mata zubar da shi suna da bukatun maza a araha babu da wani ina maganin mace a ƙasashen turawa ba abin mamaki ne mata zan tana neman yanci تصير السم حمل بوتاده وهلاك لما تسيوا أوري وهلاك جلو إيالي بلاجي ما أبين أدى سم إذا ذاتي سيسو إيا تكن تيجي أكوك مرتبة أكني مدرسة أزوجة زمتة سنة عيد بإتباين تاغم خلقها في العمتان سو أكتا شنتو رابط سنة بقاتا سامي أما روح مسلمتي sai dai mu gwada ma duniya yadda musulunci ya yantar da mace mu gwada ma duniya yadda take yanka ta mu yi ya gama a cikin tarihi za su yi ba su suka yi ba akwai mata tare da shi. bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza da mubaya'a aka yi ware mu mata lokaci na mubaya'a sai har ma سورة خصوصا كثير القرآن يسمى باية أم ماتا سورة الممتحن وده ذكي مكانا يبدو أن الصلاة زي مباية آدماتا لحد يتنفس أبطين سيشبوت كل أديني سيشبوت ولكن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يد سيدنا أبو بكر سيدنا ياسر بن أنس عمار سك الدور يا موحلا فك سمية كي ماتا بس يبسين ومشن كاري بس عبد سكي أقول ما ماتا بسوني دليل المسلم في المزاني أمر فاتمة بنت الخطاب قد أول شيء عمر ابن الخطاب لا مسلم في إسابة مجنته suna koyon musulunci sai ga umar ya faɗo cikin gida ya ji zizar karatu ya sa ɗauko abu da kan haka ce ba wani abu ya ce sai an ɗauko ya magaye ta ya kunkuɗe ta ya shure ta yadda ke ce sai ji maka rauni Zira ta musulunci cikin musulunci ya zaburo mata ta yi cikinka ta ce musulunci an yi an gama da zai ka kashe kanka da makin ba abin da za ka iya yi. Ina jikinsa ya sani. أحوقوا أبنت أي كرنتا ما أكرنتا تكي تين جسا من ما أكرنتا ما ماذا قد أبلا الله تكي مشركين أكرنتا رسع القرآن بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر فإنه يعلم السر الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى عمر بيقول اللي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى من كأكي بيبريك با سيكا شفا الله صلى الله عليه وسلم دليل هو دليل الكون أم الشريك أنا أزبت أكل بس ولكن يوم هذا ذات سورانة أزابا سكا ساتسوما أني مش بكاتر لسه فكشي نسوى لا سبيل إليه babu babu hanyar da za ta kai ni bukatar shi kwata kwata amma dai rayuwa ku cire zan kuma wurin ubangiji a cikin iko Allah bayan da ta farfado tana jin matsanancin kishi sai ga guga ta zangaro da kai wasu kiki ke da ruwa an karkata da kaure tana zaune an karkato da guga cikin bakinta a shan ruwa sai da tsaske mutane su suna gani wannan karama sassa dangin da suka ji tsoro matuƙa suka yi maza suka kwance sai ba su marai ta kan mutu da sun ka musulunta irin wannan karama ba mace guda ta sami ta umma annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ummu aiman baka ce yan afirka kuma mai wace ita kai ta yi hijira ba ta tsanarakkiya daga makka zuwa madina a cikin matsanancin zafi da cikin ruwa tare da haka tana azumi babu ko tantan ruwa a kalkata ruwan da kake sa sun kare ba daya rana ta fadi lokacin buɗin baki yayi sai Allah gano gare ka ana haka ta ga guga ta dangaro da sama sauke da ruwa mai daɗi ba sai inda wani ya fito ba ta sha ta ƙoshi har ta yi guzuri ya kika zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku mamakin wannan domin mace ce mai matsayi a wurin Allah ita ce wadda sai rainon sai yin halitta a ƙasar nasiba bintu sa'ad ta yi duk irin abin da maza ke yi kuma Allah sallallahu ya ce man tafattu yaminan wa lan tafattu yasara illa wajadtu nasibaka tadatu alayhi abu lokacin da maza ke gudu jarumawa na tserewa ga nasiba manzo Allah ya ce in na duka da ba in ga nasiba tana kariya ta in ajima ko da ban duba hagu ta ga wata barazana ta zaga wata hagu tana kare ta ce yaƙi tara sai yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع غزوات اخلقهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام ولو الجرحى واكون على واكون على المرضى sai sai yaƙi ta rabi tare da Allah ba ko ina ka tsarka makami ba mafi yawa aikin nan game da ya take kuma aikin ku ta dafa ma mayaƙa abinci idan mutum bai da lafiya sai jinyarsa ta ɗiba magani irin nasu magani na wancan lokaci mafi yawa ni ke abin da ake masa lokacin wani ake samu a wannan hudu ba za ta tsaya ta kwasa tsarin don kowa ya sani amma saboda irin kanawa sai a yi bayani tabar makaba idan ta tsufa ita ke cewa wuri, to wannan ceso sai ya tsufa shi za a ɗauko sai a kona shi da wuta wannan zafin naka wannan tukar taka ita ce ake zuba wa magani sai ana ɗan ƙara da shawara sai suna yin haka don su jawo marar lafiya da wanda ya faɗi wanda arna suka sare ke kai ƙasa su yi maza su jawo cikin rumfa kada arna su bi shi su ƙara wannan ake siya yaƙi muhimmi ne kuma muhimmi ne هزام الإنسان في المسلمين عمر يلا انت فيها تعريض الجماعة مدى سيدا وطمع تاكا شاكا هنا نتكي سوف كسور على عدل التفاق عمر هذا شما في أمير المؤمنين ما تشير يا عمر إنك كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الخوف ومن أيقن بالحساب خاف العذاب وفيها كثير من المسلمين بس كاي أمرو دا من سنة أبيض كان أمر daga baya da kan girma ana cewa umar take zuwa ana ce na sarkin musulmi ta ce a zuƙorin Allah ya kai umar duk wanda ya za a mutu ya kamata ya ji tsoron lahira duk wanda ya san za a yi hisabi Umar ya yi shuru ya tsaye yana sauraren ta saurare na kazaki da nutsuwa mutane suna mamaki sai ce masu wallahi wannan matar da kuka ganta in ta kai mare ta tana yi magana ba zan daga da wurin nan kun san kowa ce ce wannan ake ita ce khawlatu binti ba'laba allati sami'a Allahu qawlaha من فوق سبع سماوات فكيف لا يسمعها امم إذا تقول القرآن يا سخنك قد سمع الله قولا التي تجادلك وبنجي في السر سمي بطي يا جم كان الجفك يوم كتنا جهاد يا كان رضو الله يكي وقت الله يكفي يا صوراني مجال الجا واني أمري سبي صوراني أيوة إن أنا كرمت ake ƙarfi mata malamai suka ce da ƙarfi ga faɗa mana cewa na kisatu waje wajirin ho masu raunin hankali ne da raunin addini amma ya kamata mutum ne malamai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata masu raunin hankali ne masu raunin addini ne yake nufi da kansa ya fasa yace raunin hankali shine sun mantuwa da Allah ya samu shi كلمتين شيء لما تجدوا زي دي دي ده ثمانية جدا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما شنو ذا كامل كامل ذا كامل قولي الدين كما يكي سبو دقيق ذاك زونا رجل لوكة انت ما تصلى معناه إذا جيبي يزوم انت ما تصلى يكي كما كان تجيني ita hukunta ba كان yin jini ita ta كان kanta barin انت in ta yi jini to na raunin hankalinta shi ne saurin mantuwa da take da shi ba wai ya nuna ba ta da hankali ba ko ta rasa abin da mu rasa a'a hankali iri biyu ne akwai abin da malamai ko larabar ke su ma'aƙifa harshen hausa zai iya ba su fassarori da daban sai aka ce musu hankali ubangiji sai rinjayar da akal gare mu maza ya rinjayar da aƙifa gare su su za ta kuma da hankali ne ana gane wannan idan namiji ya mutu yana da iya maza yana da iya mata a lokacin da maza suna so suna lissafi lissafin rabin gado a lokacin matsayin matan suna nan suna tuka sun rasa ubansu sun yi mu'afifa da rauni ne na hankali wani lokaci idan malamai na karanta da magana mata sai a ba mu labarin cewa an halicce su daga hawada ko daga haƙarƙari haƙarƙari karkatacce ne wanda a wajen matar rajul a matil matil wanda a wajen ma ma fi dil'i a alahu saba saba ana faɗa mana an halicce su daga karkatacce ya fi karkatattu ne an halicce su ba haka ɗin ne dani Allah ya dani manzo Allah ya karanta su da haƙarƙari ka ba haƙarƙarin da bai ke cikinsa zuciyarka tana nan سيطع كما لم قوجع كما لم همتع كما لم سيكوريتي ثم الله بعد لك تصيني بدرجة تسريه إذا ما لدي يا مكة كنا يا أولا فيك سيسئلنا كيدا كنا عظيم سيبو سيجامل أولا تسورة ولا عادة حتى الله باري وعدك أولا تسكي الله باري يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف مش عليه يوسف كيدا صلاة كيدا يوسف ماذا da ɗan da gidansa ku je a tsakani da Allah da ma kirsi da ƴan uwansa maza suka yi maka suka yi ma uban ku ƙarya suka je a ba su aronsa za ku je su dawo da filami lafiya suka haɗa da rantsuwa suka je suka tutse rigarsa suka yanka akuya suka sa mata jini suka ce ba kirijiya suka zo suka ce kura ta cinye shi daga baya suka dawo an fito da kirijiya suka ce bawon su ne suka sayar da shi suka karɓi kuɗi yansu don inji Allah وشروه بثمن بخس دراهم معدوده كانوا فيه من الزاهدين yaje ya faɗa hannun matar da ke son sashe ƙaunarsa ta kirya masa ma kirki tana son ya yi fasikanci da ita Allah ya kare shi ta zo da ta ji tsoro ta ce shi ya fara neman ta Allah ya kunya ta yaro ƙarami ya ce ku diba rigarsa in ta yake ta gaba shi ya zo neman ta ta kore shi in ta yage ta baya gudu yake tana da sa ku kama ce ta mai Da daga baya aka makircin da aka tashi kurkuku inda nan ne ka ta bayyana daga nan ya zama minista a ƙasar masar sannan ya kai to iyayensa da danginsa suka zo suka sha daula ku ga yayin da makircin da maza suka yi masa da makircin da wannan mata ta yi masa don Allah wani ya ci cutarsa kani da Allah jama'a ran ce inda kai da kunna abin an nuna kuɗin sai ya makirci ba wani lokaci makircin da namiji zai kulla ba kuma ba ka yi kulla shi ku dubi yadda suka kulla ba uwan su makirci ku dubi yadda suka dawo suna ta masu karerai amma daga ƙarshe Allah ya kama shi babu shakka yan uwa musulmi addinin musulunci yana la'akari da ɗabi'ar mace da haka shi ne ke da zai daga mijin in ya ta kuma ba gaskiya ba ne ba kuma adalci ba ne ba kuma kyautata mata ba ne amma a bar ta ne shi yasa da Allah yake walil rijali alaihin da daraja ne fara cewa yake walahunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf ne yake walil rijali alaihin daraja maza suna da matsayi doriya a kan na mata amma sai da fara da yake walahunna mislu alladhi alaihinna duk abin da an ka dora musu da alhaki an ba su irin sa na wajibi ma'ana duk abin da aka ce ka yi maka an ce kai ma ka yi maka da wani kamar da ke zuba wajibi ta biya bukatar sa duk ai hadisai sun ce in baka in ya bukace ka ba ta yarda ba ka kwana cikin fushin Allah kai kuma in ka bukace ka ka yarda ba ka yi adalci ko ka yi zalunci azzalul yana ce da Allah kwana cikin fushin Allah wala hunna mislul ladhi alaihi duk irin abin da an ka dora muku an ba su irin يبدأ كتير لك عدو أنت كتير عدو يبدأ كتير كتير تامك أنت كتير تامك يبدأ كتير كذا أمك بجد أنت تكون أمك مجد يبدأ كتير لك أبو أنت تكون لك تعالى نجد أنت كذا أبو خاطر كذا يا لك سلامت ولدي قال على ذم درس ما قال سنا دوان ما في أي أكثر من سوى رسولي فاديهم سوني ما سكوا لا سوني واتو ما سجدت لقد الله تعالى كتماتا ولا تتمنوا استثماماتها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن نسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ya kuma yawa musulmi sanin irin wannan matsayi da addinin musulunci ya mace da irin wannan daraja da Allah tabaraka ta'ala ya ware mata bisa cibiyar ta ga ya dace ne wani wakata shirya wani taro da gaggami na matan Afirka gaba ɗaya kuma alhamdulillah mun ci nasarar haɗa wannan taro muna da baƙi a ƙasar kamaru da ƙasar ghana da benin da cote d'ivoire da niger sauran ƙasashen afirka masu magana da harshen hausa wayanda suka zo musamman suke tattaki zuwa birnin sokoto domin su ƙarar da matan mu dangane da al'amuran addini da home management yadda ake kula da gida da kuma da'awar musulunci mu ware wannan taro musamman domin almajiran mu da muke koyarwa a makarantun mu na islamiyya a wannan masallaci da cibiyar umma hatul mu'mini da imamu shafi'i da take na cikin gwiwa da daru da'awa da sauran cibiyoyin suna da ke tabbatar kuma da mai aka a gwiwa ba wajen gayyata kowace makaranta wadda muka santa suna cikin suru na wakilai domin a ba su horarwa a mako guda wannan taron ya fara yau a polytechnic kuma za a rufe shi laraba mai zuwa polytechnic a ƙashin jagorancin sarkin musulmi in Allah ya so da kuma da girma gwamnan jihar Sokoto muna fatar ku samu dama ku ba matan ku izini halarci wannan horarwa domin in duk amfanin da suke da shi da karantar da su irin matsayin da suke da shi da aikin da yake gaban su da yawa muna kuma musu karatu amma za su iya wa'azi sai su bar jahilai suna zuwa suna kistoshi saboda ni saboda ba su da kure ne na da'a don haka muka ɗauki gogaggu waɗanda mun san su wasu daga cikin su ne su ne a makaranta a cikin jagorar su gaba ɗaya ma a lokacin da nake shiga aji ɗaya a Madina a lokacin take kare aji hudu a Makka ba haka gogaggun mata ne sanannu kuma ahlus sunna wa'anda an san su da wannan aiki suna roƙon Allah ɗauke sarki ya sa nasara a cikin wannan taro da aka shirya samun shi lafiya ƙare lafiya challenges da muke fuskanta na tsaro a wannan ƙasa ubangiji mu ɗauke sarki ya kawo mana sauki ya yi mana magani Allah ya kare mu ya kare mutunci mu ya kare addinin mu ya kare imanin mu ya tsare mana malamanmu mu da shugabannin da kiyayen جماعة أئمة الفرق الأمة المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين